Ezekiyel Sura ashirin da daya Babilon takobin hukuncin Allah Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka kafa fuskarka gaba da Urushalima, ka kuma yi wa'azi a kan wuri mai tsarki, ka yi annabci gaba da ƙasar Isra'ila, ka faɗa mata, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ina gaba da ke, zan ja takobina daga kubensa, in karkashe adalai da muga daga cikinki. domin zan karkashe adalai da kuma mugaye; ba zan rufe takobina a kan kowa daga kudu zuwa arewa ba, sa'an nan duka mutane za su san cewa Ni Ubangiji na ja takobina daga kubensa, ba zai sāke koma kuma ba, saboda haka ka yi nishi, ɗan mutum, yi nishi a gabansu da ajiyar zuciya da ɓacin rai, kuma sa'ad da suka tambaye ka, Me yasa kake nishi?’ sai ka ce musu, Domin labaran da suke fitowa kowace zuciya za ta narke, kowane hannu kuma ya gurgunta, kowane ruhu zai sume, kowane gwiwa kuma za ta rasa ƙarfi kamar ruwa, yana zuwa, tabbatacce zai faru, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ya annabci ka ce, Ga abin da Ubangiji ya faɗa, takobi, takobi, wasashe da kuma gogagge, wasashe don kisa, gogagge har yana walwal. kamar walƙiya. Kada ku yi farin ciki, hukunci yana zuwa, domin kowa ya ƙi jin abin da na yi gargaɗi a kai. An ba da wannan takobi domin a goge, don a kama da hannu, an washe shi aka kuma goge, shiryayye don a yi kisa da shi, ka yi kuka, ka yi makoki don mutum, gama yana gaba da dukkan sarakunan Isra'ila, an jefe su ga takobi tare da jama'ata, saboda haka ku buga ƙirjinku, Gwajin tabbatacce zai zo, kuma a ce sandan Yahuda, wanda takobi ya ƙi, ya ci gaba, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, saboda haka fa, ɗan mutum, ka yi annabci, ka kuma tafa hannuwanka, bari takobi ya yi sara sau biyu, har sau uku ma, takobin kisa ne, takobi ne don kisa mai girma, zai kewaye su a kowane gefe, domin zukata su narke, da yawa kuma su faɗi. na tsai da takobin kisa a dukan ƙofofinsu, kash, a sa ya haska kamar walƙiya, ana riƙe da shi don kisa, ya takobi, yi sara zuwa dama, ka yi kuma zuwa hagu, duk inda aka juya ka, zan tafa hannuwana, fushina kuwa zai sauka, ni Ubangiji na faɗa. Sai magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka nuna hanyoyi biyu inda takobin sarkin Babilon zai bi, duka biyun su fara da ƙasa guda. Ka kafa shaida inda hanyar za tă rabu zuwa cikin birni; ka nuna hanya guda wadda takobi zai fāɗo wa Rabba ta amanawa. ɗayan kuma da zai fāɗo a kan Yahuda da kuma Urushalima mai katanga, gama sarkin Babilon zai tsaya a mararrabar hanya a inda hanyar ta rabu biyu don ya yi duba; zai jefa ƙuri'a da kibiyoyinsa, zai nemi shawarar gumakansa, zai bincike hanta a hannunsa na dama. Ƙuri'a don Urushalima za tă fito, inda zai kafa dundurusai ya ba da umarni kisa, a yi kururuwar yaƙi, a kafa dundurusai a kan ƙofofi, a gina mahaurai a kuma yi ƙawanya; zai zama kamar duban ƙarya ne ga waɗanda suka yi rantsuwar yin masa biyayya, amma zai tunashe su game da laifinsu ya kuma kama su. Saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Domin ku mutanen nan kun tuna da laifinku ta wurin tawaye kun kuma bayyana zunubanku cikin dukan abin da kuke yi, domin kun yi haka za a kama ku, ya kai ƙazantaccen mugu, yerima Isra'ila, wanda kwanansa ta zo, wanda lokacin hukunta ya cika fal, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ka kunce rawanin, ka ɗauke rawanin nan, ba zai zama kamar yadda yake ba, za a ɗaukaka ƙasƙantacce. amma a ƙasƙantar da mai girma, Hallaka, hallaka, zan hallaka shi, ba za a maido da shi ba, sai ya ga ainihin mai shi, gare shi zan mayar da shi. Kai kuma, ɗan mutum, ka yi anabci, ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa game da amanawa da kuma zarginsu, takobi, takobi, an ja don kisa, an goge shi don cinyewa, yana haske kamar walƙiya, duk da wahayin ƙarya game da kai. duban ƙarya game da kai, za a sa shi a wuyan mugaye waɗanda za a kashe, waɗanda kwanansu ta zo, waɗanda lokacin hukuncinsu ya cika fal, ka mai da takobin a kubensa, a inda aka halicce ka, a ƙasar kakanninka, zan hukunta ka, zan zub da hasala a kanka, in hura maka wutar fushina, zan ba da kai a hannun mugayen mutanen da suka gwanance a hallakarwa, za ka zama itacen wuta. Za a zub da jininka a ƙasarka; ba za a ƙara tuna da kai ba, gama Ni Ubangiji na faɗa.